Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato takas da rabi kenan agogon Ghana. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yayin da gwamnatin jihar borno ke shirin ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa ruwansu na asali wasu 'yan gudun hijiran sun soma dawa zuwa garin maiduguri sakamakon halin da suka fada na karancin abinci da rashin samun damar ci gaba da harkokinsu na kamun kifi haka kuma za ku ji cewa gwamnatin najeriya ta samar da ayyukan yi dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu ku matasar ƙasar a wani tsari da ta bullo da shi domin rage wahala da kuma sauƙaƙa kuncin rayuwa da yawancin matasar ƙasar ke fuskanta. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana da shi. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya. To amma duk kafin nan bari mu fara tashar labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum. Kasar China ta ba da rahoton mutuwa ta farko ta COVID-19 a cikin watanni takwas, a yayin da ake ƙara samun karuwar masu kamuwa da cutar a arewa maso gabashin kasar. Yayin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO suka isa Wuhan don fara binciken asalin annobar. Mutuwar da aka ba da rahoto yau Alhamis ya kara adadin waɗanda suka mutu a ƙasar da sama da dubu hudu da ɗari shida. adadi mafi karanci da aka samu sakamakon matakai masu tsauri da kasar take ɗauka na hana yaduwar da matakan ganowa. China ta kakaba dokokin kulle daban-daban akan sama da mutane miliyan ashirin a biranen Beijing, Hubei da kuma wasu sauran yankuna don dakile yaduwar cutar kafin bikin sabuwar shekara ta lunar a watan Fabrairu. Sai dai adadi mafi karanci na waɗanda suke mutuwa da ke da alaka da COVID-19 a China ya saka ayar tambaya kan ikon da China take da shi sosai na takaita watsa labarai akan annobar. Tawagar masu binciken ta isa yau Alhamis bayan kusan tattaunawa ta shekara guda tare da hukumar lafiya ta duniya da kuma takaddamar diplomasiya tsakanin China da wasu sauran kasashe wanda suka bukaci China ta bari a gudanar da bincike mai zaman kansa. Jami'an tsaron da aka ɗaura wa alhakin kula da bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa Joe Biden a ranar ashirin ga watan nan sun kudurar aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin majalisar dokokin kasar a makon da ya gabata lamarin da ya kai ga zub da jini a lokacin da magoya bayan shugaba trump mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya dubin dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin washington nan da zuwa ƙarshen makon nan mai rike da mukamin magajin garin birnin na washington murray bosa ta ce bikin rantsar da biden ya kawo wani babban kalubale da ba taɓa fuskanta ba abin da ya kama daga matsalar annobar covid-19 zuwa barazanar masu tsatsauran ra'ayi ta ce mutanen da za su zo don yin zanga-zanga cikin lumana sun bambanta da mutanen da muka ganyi a ginin majalisar dokoki a makon da ya gabata kuma ina ganin za a ga cewa mutanen da suka shiga ginin majalisar sun shirya an kuma horar da su ne a ranar talata hukumar binciken manyan laifuka ta fbi ta ce ta samu hotunan bidiyo dubu ɗari da hotuna a matsayin wani abin da aka ankarar da su a binciken da take yi inda har sun buɗe fayil ɗari da sittin kan mamayen ginin majalisar labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya laraba 'yan majalisar wakilan amurka sun sake tsige shugaban kasa donald trump akan dalilan haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. Ƙuri'un masu rinjaye 232 ne suka amince da tsige shi, kana ƙuri'u 197 suka ki amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara hudu. 'Yan majalisar sun hada da na jam'iyyar Democrat tare da 'yan jam'iyyar Trump na Republican goma. Kuri'ar dai ta sa Trump ya kasance shugaban ƙasa na farko da aka tsige shi sau biyu a tarihin shekaru 245 na siyasar ƙasar. A shekarar da ta gabata majalisar dattawan ƙasar ta wanke shi akan wasu zarge-zargen yanzu kuma zai fuskanci wata tuhumar bayan sabuwar gwamnatin Joe Biden ta kama aiki a ranar Laraba mai zuwa. abinda kawai da za a bukata a majalisar dattawan shine kashi biyu cikin uku su sa hannu sai a tabbatar da tsigewar. Kotun kolin kasar Koriya ta tabbatar da hukuncin daurin shekaru ashirin a gidan yari ga tsohuwar shugabar kasar Park geun bisa tuhuma tuhuman cin hanci da rashawa. 'Yan majalisar dokokin kasar sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016 bayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu faɗa ji a Koriya ta kudu wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta ta tsawon makonni. kotun tsarin mulki ta tabbatar da tsige ta da cire ta daga ofis bayan shekara ɗaya an kuma same ta da wasu laifuka na karɓar kuɗaɗe ba bisa ka'ida ba daga wasu tsaffin shugabannin leƙen asiri uku wanda aka fitar daga cikin kasafin kuɗaɗen hukumomin an kuma yankewa park wani hukunci daban na yin katsa london a cikin zaben fidda gwani na jam'iyyar kafin zaben majalisar dokokin ƙasar na dubu da sha shida wanda ya ƙara mata ƙarin shekaru biyu a gidan yari. wanda ke nufin za ta iya zama a gidan yari har zuwa shekarar 2039. To a gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko a yayin da gwamnatin jihar Borno ke shirin ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali A yanzu haka wasu daga cikin 'yan gudun hijiran sun soma dawowa zuwa garin Maiduguri sakamakon halin da suka fada na karancin abinci da rashin samun damar ci gaba da harkokinsu na kamun kifi. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. yayin da gwamnatin jihar bondo ke ci gaba da shirinta na mai da 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya yanzu wasu daga cikin irin waɗannan mutane da suka koma garuruwansu su soma dawowa zuwa birnin maiduguri sakamakon abin da suka kira walhalu da suka fada ciki na rashin abinci da kuma samun daman ci gaba da kamun kifi kamar yadda suke a baya jihar borno ita ce jihar ta fi kowace jiha cikin shiyar arewa maso gabacin najeriya fama da matsalar tsaro wadda zakan ke da yan gudun hijira fiye da biliyan daya cikin yan gudun hijira miliyan biyu da ake da su a wannan shiya da kuma wannan rikici raba su da muhallansu gwamnatin jihar dai ta ɗauki nauyin mai da irin waɗannan mutanen zuwa garuruwansu na asali ko kuma wasu garuruwa da ke dama-dama da kuma sama masu abinci sai dai a ƙasarinsu na kukan cewa da zaran wannan abinci da aka samar masu ya kare to sukan shiga wani hali ne na daban ganin cewa har yanzu ba sa samun daman zuwa gona ko kuma gudanar da harkokin kasuwancinsu alhaji bakar kwaride na ɗaya daga cikin tattajirai a garin bagan da kuma ya tattare koma zuwa garin baga bayan gudun hijira da shekaru da dama a garin maiduguri amma ya ce yanzu sabon gan ba za ta yiwu ba saboda matsanancin rayuwa da suka samu kansu a ciki. Mun je ba mu samu noma ba, ba mu samu kaman kifi ba, to shi ne mu aiki mu haka ne. Kuma noma da kama kifi. To a can jama'a a nan jama'a to ba abun da muke yi shi ne ya sa mun koma mun da mun zauna. Dole abun da Allah zai yi to shi ne mai sani. Kamar me kuke yanzu da kuka da mai da Yanzu ba abun da muke yi. kamar kwanan ka nawa ko kuma satin ka nawa ba ka sake dawowa na je na dawo kamar wata na biyu eh, na je a can amma na do kamar yanzu ya kai kwana na ashirin da wani abu suna mustawa bukar kana ɗaya daga cikin wanda kuka ziyarci garin ko kuma an kai ku ne ko kai ku kai kanku eh to mu je mun kai kanmu je amma da yasa lokacin an kai mutanen mu daga baya wani mota muka biya mota muka tafi mun je a garin mun je mu duba gidanmu muka dawo ta lokaci a kwatar da garin bagadin to ka mu mu in kasuwa ne da makama kifi muke yi mu zakiri mu kai yamma mu shiyar mu kama kifi mu kai yamma mu kawo mu shiyar a baga sannan mu kai yamma kun samu kifin da kuka siyo din ko ba ku samu ah to kifin akwai kama kifi ne ai ba kama kifi ai to kifin da dama da zaka shiga ka kama kifi zaka zaka ake ai babu ai a zaman mu gamna yayi ma kukuri ya kai mu gari mu tun da ya za yau shekara wajen shida mu bar gari to shi ya yi kokari ya kai mu to mun je mun ga gidan mu mu haka ma mun gode da Allah shi ma gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Azlum ya ce yanzu hakan suna magana da jami'an sojan kasar da su tabbatar sun kawar da duk wani abin da zai cutar da jama'a don ba su daman ci gaba da gudanar da harkokin noman su da kamun kifi muna magana da sojoji a tabbatar cewa zama share-share mutane su samu hanyar noma su je su kamun kifin su ba ba ga kadai ba ma sauran gari mu haka gwamnatin nan ya sa ciki kafin nan lokacin shakarar kudu wani ya yi bizinillah kuma son da tabbatar cewa nan su koma cikin lokacin nan ga wannan nan kuma insha Allah za mu mai da su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya Madalla a gaida Haruna Dauda biyu gwamnatin najeriya ta samar da ayyukan yi dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu wa matasar ƙasar a wani tsari da ta ɓullo da shi domin rage wahala da kuma sauƙaƙa ɓincin rayuwa da yawancin matasan ƙasar ke fuskanta an ƙaddamar da shirin samar da ayyukan yi ne a jihar bauchi inda matasa dubu ɗaya za su ci moriyar a kowace garmar hukumar ƙasar guda dubu ɗari bakwai ga muhammad abdulwahab ɗauke da rahoton a jawabinsa na kaddamar da shirin a bauchi jami'in gwamnatin tarayya honorable sunusi aliyu kunde ya fahimci tsarin shirin ayyukan da aka samarwa matasan kasar shi wannan aiki ya zo mana da tsari eh, mun tsakulo ta hannayen eh, me ake kiransu masu sarauta basarautu eh, na gargajiya da hakimai duka kasan shine zai je har ward sannan mun tsakulo ta hannun eh, eh, matasa ta kungiyoyinsu a kowane local government mun tsakulo ta hannun kungiyoyin manoma direbobi religious affairs eh, da kan duk da haka aka hada da kuma kungiyoyin mata 'yan kasuwa to duk ta wannan hanyoyin aka riga aka hada sannan kuma akwai tsakulawan da aka yi a eh, me ake fara jifa jifa ko in kuna tafiya kuka ga labor ko wani abu ku tsaya ku dauki sunan shi da namban shi an yi wa'annan duka wakilin gwamnan jihar bauchi a wajen kaddamarwa kwamishinan samar da ayyukan yi alhaji modibo muhammad ya ba wa gwamnatin tarayyar kasar sabili da kulawa da take yi ga batun samar da ayyukan yi wa matasa ya bukaci waɗanda suka amfana da su tabbatar cewa sun yi amfani da kayayyakin da aka samar musu ta hanyar da ta dace. wannan tsari ne da federal government ta shirya wanda mu gwamnatin bauchi muna alfahari da shi saboda zai taimaki mutanen mu. kamar yadda muka san mai girma gwamna yana kokari ya ga cewa duk bauchi babu wanda ya tashi cikin matsala amma allah ne kawai ya ishi kowa wannan tallafi kyauta ne ko kuma bashi ne ko kuma ya da yake a wannan taimako ne in ka duba wanda ya samu wannan eh, al'amari da za a yi a kowane wata za a ba su naira dubu ashirin saboda irin su samu eh, sauki cikin rayuwarsu suna taimaka masu eh, community dinmu kuma suna taimaka ma rayuwarsu to shi yasa federal government ta sa wannan kudin saboda ya zama da suna samun wani abu a hannunsu gwamnatin jihar bauchi tana roƙon jama'a waɗanda suka samu wannan abu su yi amfani da kudin da aka ba su ta yadda ya dace da kayan da aka ba su su aiki da shi yadda ya dace kar a juya abun zuwa wani abu wanda bai dace ba mutane nawa muke gaba ɗaya abin da za a samu mutum dubu ɗari bakwai da saba'in da hudu daga bisani kuma na ji ta bakin matasan da suka amfana daga shirin sunana bello shehu kargo daga karamar hukumar shira yanzu dai an zo an gabatar ne kuma an gama shirye-shirye za mu je mu ci gaba da ayyuka kamar wani aiki ne kai za ka yi mu za mu yi aikin gyaran hanya ne za mu share-share kuma tunda akwai wilbaro akwai hanyar mu ta lalace za mu haɗu mu ke gyarawa za mu ke sa ƙasa mu lebur din hanya insha Allah. Kamar nawa ne aka ce za a dinga baka wata? An ce za ke bada naira dubu ashirin. Mun gode. Ko da gabatar da kanka? Eh alhamdulillah sunana Shehu Abdulhamid Beli. to me za ka ce kan wannan shiri to alhamdulillahi muna kara gode wa Allah subhanahu wataala bisa jajircewa ta mai girma shugaban kasa da ya zakulo ya kawo wannan shiri don tallafawa marasa aikin yi a karkarinsu kamar kai wani rukunin aiki za ka yi muna cikin mutanen da za mu yi aikin tsaftace muhalli kamar irin gyare-gyare na ƙananan hanyoyi da kuma tsaftace cikin gari da sauransu kamar an baka wasu kayan aiki ne ko kai za ka saya da kanka an ba da kayayyakin aiki kamar irin su wilbaro tebur diga da sauransu da kuma kuɗi da za ku dinga karba eh, da kuma albashi allowances za ka ci za dinga mu na dubu ashirin abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Madalla a gaida Muhammad Abdul Wahab. Ta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. To yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman. mu tabbatar mun biya pension da gratuity dukiyarsu ne dole ne kuma a basu kayansu. 'yan siyasa kenan yayin gangamin zabe inda masu kai alkawura da suke cewa za su cika muddin ko aka zabe su. ba zai yiwu a yi wasa da iyayen retirees ba. Tun ma komawar demokuraɗiyya a Najeriya a shekarar 1999 ya fi da shekaru 20 kusan alƙawuran da 'yan siyasa ke ɗauka guda ne na cewa za mu yi muku. Kuma ko da ma jam'iyyar da take kan mulki ne irin waɗannan alƙawura da tuni ma yanzu ya so mu hasala talaka masu zaɓe a ƙasar. Sunana Awal Barkindo. Tumanan Awal Barkindo kana zaɓe? Eh, ina insha Allah. Ga shi nan dai koyaushe wanda ya zo jiya shi ma in ya zo yau shi abunda wancan na bayan ya faɗa shi ne shi ma disem zo yi muku alkawari tun shekara da shekaru za a muku ruwa za a muku hanya har yanzu kuma duk abubuwan ba su wadace mu ba kamar shi talaka bai sani bane kuma misali idan wannan ya zo ya faɗa kuma wani ma ya sake zuwa ya faɗa to talakawan sai ka rasa ganewa ba sa ganewa ne ko sun gane ko dai kai dai sai ka rasa ma kan abun ga baki dai wallahi kai kana nufin kan cewa zaben da ake yi kulla ba ta biyan kudin sabulu ba ta biya ko kadan da ni za bi shawara na ma kwata kwata talaka su fita magana yin zabe ma don zaben bai da wani amfani totally to idan ba zabe ba <laughs> wani mulki kake so aiki kenan to kawai su kama su dora kawai su yi abun da yake gaban su don sabida haka ko sun dora ma wahalan da zamu sha bai wuci wanda muke fama da shi a yanzu ba wato dai ba ta canza zane ke ba abun da take canjawa to kamar shi tala kuma da ke zaben kuma fa ila wanda ya kamata ya zaba ba shi ke zaba ba ko to to kai dai sai ka rasa ko da ka zabi wani zai zo ya ce muku a ah, wane a ah, a farko ka za ku gan shi kamar mutumin kirki da zarin ya hau mulkin nan to wallahi shi kenan sai ka rasa ma bara ka ji shi ba bai ka gan shi wato sai kirkin ya fita kenan to wasa ne a baya dai jam'iyya kan taka muhimmiyar rawa wajen gudanar da mulki inda ko takan tabbatar da wanda aka zaba bai ratsa turba ba to ko me yasa lamarin ya sauya a yanzu honorable amal lawal kusa ne a jam'iyyar apc da ke mulki a najeriya ya ko ni dalilin wannan sauyi da ake samu a yanzu wato brothers abin da ya jawo kaga yanzu jam'iyyu ba su da daraja saboda shugabannin da ake zaba a jam'iyya da gangan suka yi suka karya karfin jam'iyyun duka saboda kasance su ne masu fadaji in baka manta ba da jam'iyya idan aka zabe ka baka yi sakai appointment ah, na minista ba ko kwamishina ba sai ka yi liyazin da jam'iyya kuma duk abin za a bayar kaso na kwangila ko wasu abubuwa akwai na jam'iyya kuma shugaba shi yake zuwa wurin jam'iyya ba jam'iyya take zuwa wajen shugaba ba ba amma kaga yanzu shugabanni yanzu da ake zaba gaba daya jam'iyya take zuwa wurin su daga nan suka bar jam'iyyan ba ta da kokobo saboda duk abin da za a yi a ci ana neman hannun su so kaga duk mutumin da kuma kai shi zai dinga baka to ka tabbata sai abin da yake so zai dinga maka so don haka ni ina gani wannan shi kaga ga cewa jam'iyyu yanzu ba su da tasiri duk wanda aka zaba su suke control na jam'iyya maimakon jam'iyya da control nasu so ina gani wannan abin in ba dai jam'iyyu sun jajirce sun mai da tara revenue nasu na batun kowa ya biya fati du. ko da shike ko da an biya fati du ba zai isa ba saboda ayyukan jam'iyya na da yawa amma da za a mai da karfin da shugabanni su ya kamata su mai da jam'iyya darajar su na kasancewa duk abin da za a yi ya kasance akwai hannun jam'iyya a ciki amma yanzu sai da kaga jam'iyya tana abu kaga an dauki mutum ma da bai yi jam'iyyan ba an ba shi mukami maimakon dan dan dan jam'iyya da ya wahala ya yi jam'iyya so wannan shekaru kaga kasancewa yanzu jam'iyyu a Najeriya gaba daya ban cire kowanne ba ba su da tasiri bayan an yi zaɓe shugabannin su da gangan suka bar su aka dai kasance sun zama 'yan ashin sata. To sai dai kuma fa manazarta kan ma danganta matsalar nema da zaben tumun dare daga jam'iyyu da kuma makauniyar soyayya na masu zaɓe. Muhammad Ismail wani ɗan jarida ne da ya daɗe yana gudanar da zaɓe a Najeriya ya ko bayyana inda ma matsalar take a yanzu. Ita siyasar Najeriya a kullum ka lura watan abin da ake cewa leadership recruitment process ma kwata-kwata babu shi wanda yau idan kana da kuɗi ko kuma kana da wani eh, abin da ake cewa godfather watan wani mutumin da yake so ka samu shugabanci ka samu dafan iko saboda kai mai abin da yake so ko kuma kana da wani daurin gindi na wasu manyan mutane a najeriya kawai sai ga ɗauki mulki an baka tare da la'akari da shin wane ne kai me ka taba yi a rayuwanka sannan kuma wani irin eh, tarihi kake da shi musamman ta bangaren da kai aiki da sauransu to duk wannan abubuwan da ake ya kamata a ce an duba kafin a zaɓi mutane ba a duba su yau kawai idan mutum ya zo ya ce na san mukami abin da ake dubawa shin me yake da shi waye ya ɗaure mai gindi sannan kuma me za a iya samu ta karkashin shi to ɗaya daga cikin kalubalen da ake samu musamman a kasashen afirka musamman a najeriya musamman a arewa kuma wannan abubuwa duk lokacin da aka ce an basu sun ci gaba ba tare da an ɗauki wani mataki na gyara a kansu wato haka za ta komawa baya in ka lura kusan a shekara duk lokacin muna kanana har muka taso muka girma kullum abin da ake mana kamfen a kansu shine za a baka ruwa za a baka wuta za a baka za a yi maka hanya kullum maganar kamfen kenan su kuma su talakawa har yanzu kansu ya kasa wayewa su gane cewa fa ba mutum abin da zai dauka ya samu ko kuma kai abin da zaka samu bane yake da muhimmanci a'a abin da kasa za ta samu to wai ko anya lamura za su sauya wa talaka kuwa ga dai wannan talaka da ke cewa ma ya dana sanin zaben da ya yi. Zabe bai da wani amfani a talaka kam a yanzu ba mu san abun da nan gaba zai kawo ba amma a yanzu zabe a talaka bai da wani alfanu ko kaɗan. Mutum ya zo muku yana muku hawa yana kuka to da zaran kuka zaɓe shi to jam shiru kaman ka haiki bawan gare su ya zai ga kaman kuna shan wuya ko ya ne ya zo yana ta zub da hawaye da zaran ya samu mulkin nan to shi kenan bara ku kara jin sama balle ku gaishe kamar sauran masu lokacin muhammad ismail ya ce ya ma gano bakin zaren magance wannan matsala a yanzu maganan siyasan nan magana ce wata take da tsari tun daga political parties maganan eh, internal party democracy watan tun daga zaben cikin gida in fact tun daga ma zaben su kansu shugabanni na na na na party ya kamata a fara gyara mutum idan cancanta kada a ya kamata a zaɓe shi kada a ji a ɗauko mutumin da bai cancanta ba a ce an bashi saboda idan aka ji aka ɗauko aka bashi to za a ga ba daidai ba haka kuma daga lokacin da aka ce za a yi primary kada fa a zo a ce ana da list wani ya zo ya fito da list ya ce a da wani da wani da wani su za su dauki madafi kaza to jama'a ya kamata a fara nuna cewa fa ba yarda da irin wa'annan matakan da ake dauka ba duk lokacin da aka zo za a zabi a zabi mutumin da ya kamata ko da bai da ko sisi mutumin da aka san yana da aiki zai iya yin aiki mai kyau kuma aka san cewa tarihi mai kyau aka san cewa kuma yana da ilimin da zai iya tafiyar da wannan ofis da aka bashi to wannan abubuwa su ne dukka Eh, kasashen da suka ci gaba musamman eh, kasashe masu wanda suka ci gaba kan harkar demokuraɗiyya a wannan abubuwan ne matakan ne suka ɗauka suka samu ci gaba ba wani abu ba. Koma da menene yanzu ko an zura ido a ga irin zaben da 'yan Najeriya za su yi a shekarar 2023. ibrahima Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To a gaida Ibrahim Aziz yanzu kuma ga labaran wasanni. Wasanni a takaice. asalamu alaikum mai sauraron gidan rediyon murin Amurka daidai wannan lokaci da muke kawo muku takaitattun labarai domin nishadantar da ku. Za mu fara shirin na yau ne da batun gasar daga karfe mai nauyi inda tawagar 'yan Najeriya za su shiga gasar da za a yi a nahiyar Afirka. a kasar mauritius daga rana ɗaya ga wata zuwa takwas ga watan afrilun wannan shekara ta 2021 daraktan tsare-tsare na wasan daga karafuna masu nauyi mr christopher nwade ya ce gasar tamkar share fage ne domin samun cancantar shiga gasar olympic ya kara da cewa 'yan wasan najeriya sun fara shirye-shirye wa gasar tun shekarar bara an sanya 'yan wasan ne a sansaninsu da ke abuja tun watan disamban bara za su shiga zagaye na biyu na zama a sansanin nasu bayan gasar wasanni na ƙasa da za a gudana a jihar edo 'yan wasan ɗaukan nauyi guda takwas ne na su wakilci najeriya a gasar shida mata da kuma maza guda biyu hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta tsara wani salo domin samar da jin daɗi mai ma'ana da zai sada masu sha'awar kwallon kafa da ake kira fifa sound shi dai wannan fifa sound an zaɓi fitattun 'yan najeriya guda biyu da ya hada hadda asisat shola kaftin ɗin ƙungiyar kwallon mat na super falcons da kuma wani hajjikin mawaki mai suna tiwa savage wanda za su rinka sadar da masoya kwallon kafa da mawaka da sauran makamantansu ta hanyar gabatar da wake-wake a filin wasanni wani gidan ƙwallon kafa na 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai wato golden eagles ta samu nasarar kaiwa ga rukunin ƙungiyoyi guda hudu a rukunin ba a sanadiyar nasarar da debbie elephants ta kasar ivory coast ta samu a kan black stars ta kasar ghana da ci uku da daya fafatawa tsakanin golden eagles ta nigeria da takwarar ta kasar cote d'ivoire kasar ivory coast din ta jefa kwallo daya a ragar 'yan nigeria sannan a bugawarsu da kasar ghana suka yi canja da kowa na da kwallo daya a ragar 'yar uwarta sai kuma sakamakon wasan kwallon kafa na league da aka gudana a nigeria sati na hudu adamawa united da kuma nasarawa united sun tashi babu wanda ta sami nasarar jefa kwallo a ragar yar uwarta yayin da kano pilas ta jefa kwallo daya a ragar plateau united hatland da iyamba an tashi hatland ta yi nasara akan iyamba da ci biyu da nema yayin da wiki ta yi nasara akan rivers united da ci daya mai ban haushi a karawar da aka yi tsakanin kwara united da akwa united an tashi ne kowanne na da kwallo ɗaya a ragar yan kwanta sai wanda aka kara tsakanin abia warriors da kuma jigawa golden stars a inda jigawa golden stars ta lallasa abia warriors da ci uku da ɗaya inugu rangers da Ifanyi uba inugu rangers ta samu nasara da ci kwallo biyu a ragar ifanyi uba yayin da ita ta samu guda ɗaya kawai ta jefa kara tsakanin dakada da kuma mfm an tashi kowanne na da ɗaya a ragar 'yar uwarta sunshine stars na garin akure da lobby stars an tashi ne biyu da biyu sai kuma karawar da aka yi tsakanin wari wolves da katsina united ita dai wari wolves ta lallasa katsina united ne da ci uku da nema abdulwahab muhammad wadda amurka daga bauchi a nigeria madalla a gaida abdulwahab muhammad Yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. Kasar China ta ba da rahoton mutuwa ta farko ta COVID-19 a cikin watanni takwas, a yayin da ake ƙara samun karuwar masu kamuwa da cutar a arewa maso gabashin kasar. Yayin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO suka isa Wuhan don fara binciken asalin annobar. Mutuwar da aka ba da rahoto yau Alhamis ya ƙara adadin waɗanda suka mutu a ƙasar da sama da dubu hudu da ɗari shida adadi mafi karanci da aka samu sakamakon matakai masu tsauri da ƙasar take ɗauka na hana yaɗuwa da matakan ganowa jami'an tsaron da aka ɗaura wa alhakin kula da bikin rantsar da zababben shugaban ƙasa joe biden a ranar ashirin ga watan nan sun kudura aniyar kaucewa aukuwar abin da ya faru a ginin majalisar dokokin ƙasar a makon da ya gabata lamarin da ya kai ga zub da jini a lokacin da magoya bayan shugaba Trump mai barin gado suka yi wa majalisar ƙawanya. Dubun dubatar jami'an tsaro na musamman daga jihohi za su isa birnin Washington nan da zuwa ƙarshen makon nan. A jiya Laraba 'yan majalisar wakilan Amurka sun sake tsige shugaban ƙasa Donald Trump akan dalilan haddasa rikici a makon jiya inda ya umarci magoya bayansa da su yi tattaki zuwa ginin majalisar dokokin kasar don dakatar da tabbatar da sakamakon zaɓe lamarin da ya sauya zuwa tarzoma da tashin hankali mai muni. ƙuri'un masu rinjaye biyu ne suka amince da tsige shi kana ƙuri'u bakwai suka ki amincewa da hakan a daidai lokacin da ya rage mako guda yana wa'adin mulkinsa na shekara hudu 'yan majalisar sun haɗa da na jam'iyyar democrat tare da 'yan jam'iyyar trump na republican goma Kotun kolin ƙasar Koriya ta kudu ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari ga tsohuwar shugabar ƙasar Park geun bisa tuhuma-tuhuman cin hanci da rashawa 'Yan majalisar dokokin kasar sun tsige Park mai shekaru 68 da haihuwa a shekarar 2016 mayan da aka fallasa ta da wasu makusantanta sun karbi cin hanci na miliyoyin daloli daga manyan masu fada a ji a Koriya ta Kudu wanda ya haifar da gagarumar zanga-zangar neman tsige ta ta tsawon makonni. masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗayansa sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayar gabatarwa sai kuma Julian Lagos Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Hadiza Kyari ke cewa, huta lafiya, ma'asalam.